بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه yammacin juma'a wanda shine ranar 30 ga watan jumadal akhira hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 12 ga watan february shekarar miladiya ta 2021 daga wannan aji namu na faslul sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul hadith salafiya dake zaria a Nigeria kamar da aka sani mun saba yin karatutuka a wannan aji a littattafai daban-daban na ilmomi na usulul fiqhi qawaidul fiqhiyya maqasid sharia mustalahul hadith ulumul qur'an lughal arabiyya da dai abubuwan da suke da alaka da ilmomi na ulumul ala ko usul na ilmomi mabambanta to a makon da ya gabata mun yi darussa da muka fara a matsayin muqaddima na darussanmu game da ainihin wato abinda muka kira da suna abinda muka kira shi da sunan bala na kiranka wanda muka kira da sunan wato wanda muka kira da da sunan wato makarimul akhlaq to yau kuma insha Allah za mu fara wani nau'i na darasi shi ma kamar yadda muka ce yanzu a za mu fara da darasi na wato karatuka daga littafin asnanul kubra ko asnanul kabir na albaihaqi haka wannan shine darasi na daya daga cikin wannan jirangiya ta sunan al-kubra ko asnanul kabir ta imamu albaihaqi rahmatullahi alaihi za mu mushi yar takaitacciyar muqaddima insha Allah wadda ba za mu tsawaita ba akan ta game da shi kanshi imamu albaihaqi da littafin a kamar da muka sani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani su biyu din nan sune wahayin da Allah yayi dan ya karanta da al'umma game da shari'ar musulunci kamar da malamai suke cewa shi alqur'ani shine ad-dustur wal manhaj shine wato kundin tsarin rayuwar musulmi shine tafarkin rayuwar musulmi shi kuma hadisi shine ke sharhi haske da Allah shine ke sharhi shine huwal sharhu wal bayan huwa sharhu wal bayan shi kuma wancan shine qur'ani shine ad-dustur haske wuta shi kuma shine ash-sharhu wal bayan to daga cikin muhimman littafai a cikin duniyar musulunci na sunna game da sharhi da bayanin wato al-qur'ani wanda shine dustur da manhaji din akwai littafin al-baihaqi din nan as-sunan na al-baihaqi kamar da zamu zo mu ci kuma alhamdulillah yana daga cikin manahij na makarantar mu dinnan tazara hadis salafiya zamu yi amfani da nussa ne wacce take musaghara wato abridged shine wannan zawaidus sunani al-kubra lil baihaqi alal kutub sita wallafar salih ahmad ash-shami jazakallahu khairan to abu na farko da zamu kalla a wannan yar takaitaccen muqaddima ita ce tarjama takaitacciya ta shi al-imamu az-zahabi al-imamu zahabi sunansa kenan sorry al-imamu al-baihaqi sunansa kenan Abu Bakrin Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali al-Khusra al-Khusru Jardi al-Khusru Jardi haka ake karanta Khusra Khusra Jar Khusra Jar ko Khusra Jir da ana karanta Khusra Jar ko Khusra Jirdi sunan ƙauyensu ne wanda ke kusa da birnin baihaq a can ƙasar khurasan al'imamul hafin sahibu tasanif ibn nasiruddin yana cewa kana wahida zamanihi wa farda aqranihi hifzan wa itqanan ya kasance wato malami ne wanda yake tilo a zamaninsa babu irinsa wajen hadda da ƙwarewa da itqani game da ilimi wathiqatan wa umda kuma wajen kasancewar shi madogara kasancewar shi amintacce wa huwa shekhu khurasan shine malamin kasar Khurasan wal husnul kubra was sughra wa kitabul asma'i was sifat wa dalailun nubuwa wal adab wad da'awat wat targhib wat tarhib waz zuhud wa ghayr zalika wannan sa daga cikin tafan shi sanannu as-sunanul kubra as-sunanus sughra kitabul asma'i was sifat dalailun nubuwa al adab ad da'awat at targhib wat tarhib az zuhud akwai al-i'tiqad akwai abin nan shu'abul iman ga sunan dai kala daban-daban littattafai wanda suke dukkaninsu littattafai ne qayyima jiddan sai malai ya ci gaba da cewa qala fil ibar al-imam az-zahabi a cikin al-ibar yana tarihin wannan malami yake cewa tufiya fi ashir jumadal jumadal ula ya rasu a goma ga watan jumadal ula bi naysabur a garin naysabur inda aka kira shi zuwa ga yazo ya karantar da ilimi kenan ya bagarin sai zo wannan gari ya zauna ya ce a wani ƙila tabutuhu ila bai haƙ amma an saka gawon shi a cikin akwati sai aka ɗauke shi aka mai da shi garinsu aka je can aka rufe shi wanda wani abin da suka mishi ba shi ne abin da ya kamata bisa abin da suna ta ce amma watakila suna da wani uzuri da yasa suka yi haka wa asha arba'an wa saba'ina sana al-imamul bayhaqi ya rayu shekara 74 a duniya lazima al-hakima mudda ya dade tare da al-imamu abu abdullahi al-hakim wa akthar an abi al-hasani al-alawi ya karatu da yawa a gun wannan malami wa huwa akbaru shuyukhihi shine mafi girman malaman sa wa balaga wa sami'a bi baghdad min hilal al-haffar wa bi makkah wal kufa ya ji karatu a gun waɗannan malamai wa balaga tasanifuhu alf juz da tattafan shi sun kai juz'i dubu wa nafa Allahu bihi al-muslimina sharqan wa gharba zabi yace Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da al'umma musulmi ta hanyar ilimin bai haƙi gabas da yamma ko ina a duniya li amanatin rajul saboda amanarsa wa dinihi da ƙarfin addininsa wa fadlihi da falalarsa wa itiqanihi da kuma gogewarsa ilimi fallahu yarhamu zabi ce Allah ubangiji ya ji kansa ibnu qadi shuhba ya dauko daga abdul ghafir yana cewa a cikin ad-dala'il kana ala siratil ulama zahabi ya kasance a cikin yana bin tafarki irin wanda aka sani na malam sorry bai haƙi ya kasance yana bin tafarki irin na malamai da aka sani qani'an min ad-dunya bil yasir daga cikin tafarkin shine hakuri da kadan na abun duniya da aka san malaman da da shi qana'a da rashin biyewa duniya mutajammilan fi zuhudihi yana mai wato yin kyakkyawar shiga da kama ta mutunci a cikin gudun duniya wa wara'ihi da kuma takatsantsan din shi wa zakara ghayruhu wanin shi kuma wanin Abdul Ghafir ya ambaci cewa annahu sarada sauma 30 sana cewa ya shekara kusan 30 yana yin azumi a jejjere ba fashi wa qala Imam al-Haramaini Ibn al-Juwayni shi kuma yake cewa ma min shafi'iyyin illa wa lish-shafi'i alayhi minna babu wani malami ba shafi'i sai dai zama cewa shafi'i na da falala a kansa illal baihaqi in banda baihaqi fa inna lahu ala shafi'i minna shi yana da falala ne akan shafi'i saboda irin aikin da yawa mazhabin litasanifihi fi nusrati mazhabihi saboda tafan da yayi na goyen bayan tafarkin shafi'i wa min tasanifihi daga cikin litafan shi baihaqi akwai al-mabsut fi jam'i nusus shafi'i wanda ya yi shi kawai don tara hujjojin fatoyin imamu shafi ya tara mu hujjoji wa kitabul khilaf wa kitabul dalailin nubuwa wa kitabul ba'afi wan nushur wa manaqib shafi'i wa manaqib ahmada wa kitab al-i'tiqad mujallad wa ghayru dhalika min al-musannafat al-jami'a al-mufida da littafai da dama irin waɗannan waɗanda suke masu amfani kwarai da gaske وقال ابن خل وقال ابن خلكان yace huwa awwalu man jama'a nusus ash-shafi'i fi ashrati mujalladat shine farkon mutumin da ya tattara nassoshin Imam Shafi'i yayi haka a cikin mujalladai 10 wa kana akthar an-nas nasran li madhhab ash-shafi'i yafi kowa taimakon mazhabin Shafi'iyya wa tuliba ila Naysabur li nashr al-ilmi fa ajaba wa intaqala ilayha an nemi da yaje Naysabur domin ya ainihin wato koyar da ilimi sai ya amsa ya ainihin wato koma can ya ci gaba da karanta wayar su shekara ta 458 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kimanin shekara 100 tara kenan da 84 ko wani abu makamanci haka da rasul sai su ba malami ne na nan kusa ba wannan tarjuma tana nan a cikin littafin shidratul zahab akwai doguwa kuma a cikin sirru alamin nubala ba masu mu tsawaita ne dan wannan abuwa ne da mun saba karanta su mun ji su mun ji su a wannan aji namu alhamdulillah gurgurdan hali ba bakon malami ne a wajen mu ba so wannan kenan a takeice kwarai dangane da tarjamar shi al-imamu al-baihaqi to sai kuma game da littafin farko tukunna magana ta farko shine akan menene asalin sunan littafin zaka ji ana faɗa ana cewa as-sunanul kabir ana kuma cewa as-sunanul kubra duk ana faɗi to malaman da da can suna kiran littafin ne da suna as-sunanul kabir da tazkir na lafazin al-kabir wannan malaman ire-iren su shi kanshi al-Imam zahabi a cikin littafin shi kamar a cikin tazkira da cikin sirru al-Amin Nubala da ya tarjuma Baihaqi ya kira shi da suna al-Kabir haka Ibn Kathir ya tarjuma al-Baihaqi a cikin al-Bidayah wa nihaya shi ma ya kira tafin da suna As-Sunan al-Kabir haka As-Subki Imam Subki a cikin Tabaqatu Shafi'iyya haka nan kuma Ibn Salah wanda Ibn Salahi yana da kulawa ta musamman game da littafin littafin ya shahara a hannunsa hasari ma isnadin littafin da ake da shi yanzu to yana bi ne ta kan ibnu salahi shi ma yana kiran shi da suna ainihin wato as-sunanul kabir as-sunan babba to masu cewa kuma as-sunanul kubra da gaskin su akwai ibnu hajar in yana hujja da littafin a fatul bari da sauran littafan shi zaka ji ya ce as-sunanul kubra to da shi da ɗan bayan shi irin su sakhawi irin su suyuti da sauran waɗanda suke cikin wannan ɗabaka ta ɗalibai da waɗanda suke mabiyansa har kuma zuwa malaman wannan zamani sannan haka ibn turkumani mai littafin aljauharun naqi fi raddi alal baihaqi shi ma yana kiran shi da suna a as-sunanul kubra shi ko al-imam an-nawawi yakan faɗi duka biyu wani lokaci yace al-kabir wani lokaci yace al-kubra da haka sai ya zama littafin yana da wannan sunaye guda biyu shahararru abin da ya kawo haka saboda shi asalin malamin shi albayhaki bai kira shi da ko ɗaya daga cikin sunayen ba shi ya kira shi da suna sunanul mustafa ne ya ce na yi kaza a littafi na da yake magana a kan littafin a cikin marifatu sunanul athar sai ya ce a cikin littafi na sunanul mustafa ko ya ce a cikin littafi na as-sunan ko mun gane ba tare da ya faɗi wasu kuɗin ba to don haka wasu da suka tashi sai suka sa watin wasu ɗin zuwa ga lafazin as-sunan shine ba da kubra domin wancan jam'i ne ya kamata abin nan ɗinsa wasu ɗin shi ya zama jam'i wasu kuma suka ba da watin abin nan ɗin lafazin suka ba da jam'in ga lafazin kitabu kaga kitabu sunani al-kabiru ko kuma kitabu sunani al-kubura in ka ce al-kabir dole zama marfu'i domin wasfu ne na kitab in ka ce al-kubura zai zama fi mahalli jarrin domin wasfu ne na as-sunani wanda yake majruri ina fata mun gane wannan wannan shine abin da ya kawo wannan iskalin ba wannan iskali ne mai girma ba amma dai malaman da ga abin da suka fi shahara suna faɗa malaman baya kuma ga abin da suka fi shahara suna faɗa hatta a wata nuska ta bugun ƙasar indiya da aka sa as-sunanul kubra a bangon a cikin bayanin kuma sai suna ce mishi kuma al-kabir din al-kabir da aka akwai wani interchanging din yayi kama da kamar littafin Abdul Haq al-Ishbili al-ahkam al-kubra kaga nisba ila al-ahkam kenan in kuma da za a ce kitabul ahkami a iya cewa al-kabiri kitabul ahkami al-kabiru amin to saboda kuma yana da littafi kuma akwai as-sunan as-sughra shi bai haƙi a sunan tsohora ƙanƙanin littafi wannan littafi na shi yana komawa ne tarihin shi na komawa ne duk da an kira shi da suna a sunan amma a haƙiƙanin gaskiya yana da faɗi fiye da abin da aka sani a al'adance malaman hadifi na ce ma a sunan domin aka ce a sunan abin da za ka fara tunawa a ƙwaƙwalwarka shi ne littafi irin sunan abi dawud sunan binnan ibnu maja sunan nasa'i as-sughra kenan sunan binnan da ire-iren su waɗanda suke takaituwa akan hadisan ibadoji da mu'amaloli da ladubba sallah azumi zakka janaza aure saki da kafara da sauransu kamar yadda Abu Dawud yake hasali ma ba a saka wasu abubuwa waɗanda suke cikin aljawami irin sira da magazi da irin tafsiri da makamantansu da wasu suna sakawa to shi ko wannan littafin na albaihaqi ya fi kama da littafi na ahadithul ahkam ko mun gani kamar da bulugul maram yake bulugul maram yana gaya maka hadisai ne waɗanda malaman fiqhu ke hujja da su a irin magan da kake suna kafa hujja da shi to a bisa wannan ginin bai haƙi gina wannan littafin nashi da haka akwai hadisai marfu'ai akwai hadisai mawqufai akwai fatawoyi akwai ta'alilat akwai magana akan isnadoji akwai magana akan mazaje komai akwai kuma ginin littafin aslan ya gina shi ne akan littafi da yake da alaka da fiqhu na shafi'iyya shine wannan littafi kenan shine mukhtasar na al-muzani babukan mukhtasarul muzani su ya dauka ya kaman kace ya cire fiqhun ya zuba hadisai a ƙasan babuka shi kuma littafin muktasarul muzani al-muzani abu ibrahim kenan isma'il ibn yahya al-misri ɗaya daga cikin ɗaliban makata imamu shafi'i graduate din shafi'i wanda rasuwarsa shekara ta 264 shi kuma ya yi ikhtisarin littafin ne daga al'ummu ta imamu shafi'i wanda al'ummu kuma da sunanta ɗin nan ummu ce a mazhabin ko mun gani a cikin a cikin littafai mafiya shahara littafan fiqhu a mazhabin shafi'iyya dama dole ka fara da al'ummu tunda uban mazhabin shi yayi to na biye da shi a shahara daga ciki akwai shi wannan muktasar na al-muzani wani malami daga cikin malaman su dinnan kamar yadda kuma zaka iya kawo littafi irin al-muhazzab ko al-wajiz tukunna al-wajiz na al-imam al-ghazali wanda ar-rafi'i ya mai sharhi iri uku ya mai sharhi akwai albasit akwai kuma abin nan akwai alwajiz sorry akwai albasit akwai asharul muktasar sharhi da kara uku namun ta suna yanzu shi ne wanda ibn hajjirin ya zo shi kuma ya takhrijin hadisan shi ne talhisul habir bi takhriji ahadithin rafi'i alkabir na'am akwai alkabir akwai albasit akwai almuktasar sharhi kala uku ya musu to shi ne ibnu hajirin shi kuma wannan sharhin malamin su rafi'i na yawan ambatan hadisai shi kuma sai dauka ya takhrijin hadisan shine talkhisul habir akwai al majmu sharhul muhazzab na na na na, na nawawi ko wanda shi kuma muhazzab shi kuma na ashirazi ne abu ishaq ashirazi mai alluma shine ke da muhazzab shine nauyi mushi sharhin majmu' sharhul muhazzab alwajiz wanda na ambata shine na shine na na gazzali ko sa daga cikin wannan da sa daga cikin muhimman littafai a mazhabin shafi'iyya da kuma tubatul muhtaj ila adillatil minhaj tubatul muhtaj ila adillatil minhaj na ibnul mulaqqin kuma babban littafi sa da littafai masu daɗi sosai kasan shafi'iyya suna ji da malaman hadisi akwai malaman hadisi a cikinsu ba 'yan kaɗan ba to da haka duk abin da sagara ma yi suke daidai tafai ne ko mun gani don nan ba nan ƙasar ba mazhabinsa ake bi ba ba a karanta shi sai dai sunayen da haka za ka ji wannan abubuwan garibai in ba ɗan makaranta ba ne kai ko mai bincike ko wanda Allah ya mushi fatihi ya ɗan karanta ko ya saurari wasu malamai da suke karanta littafan sai kaga duk ba a masan su waɗannan wannan littafan su ne matsayin irin su risala da askari da muktasar da sauransu wanda muka sani na malikiya su ne matsayin su littafan da ake karantarwa jeren gesu shi yanzu wannan na muktasarul muzani din nan juz'i ne daya kamar shafi 300 da wani abu haka juz'i ne kwaya daya haka mai matukar daɗi yadda kaga risala ko askari ko da yake yana yawan faɗan hujjoji ko ya dinga kawo masail na khilaf ko yana rajjahantar da wasu maganganu to shine kai bai haƙi sai ya dauki wannan littafin sai ya dinga zuba hadisai a cikin babukan yana cire maganganun fiqh kamar yana ce maka maganganun da muke ji a mazhabin Shafi'iyya to ga hadisai da asarai da maganganu da ayyukan waɗanda suka yi shi daka kamar da za mu zo mu ji daga daga daga daga al-Imam Az-Zahabi littafi mai muhimmanci kwarai da gaske a cikin ilimi mun sha karanta magana da ake cewa wannan littafi na bayhaqi yana da gaske tafan da in ba karanta shi ba bai kamata a ce kai malami bane a cikin addinin musulunci bai kamata ba sai dai kawai in za a dai faɗa tajawuzan ko a maka fatan alheri to a da haka zaka ga saboda muhimmancin littafin mazhabin shafi'iyya suna suna muhimmantar da shi da haka aka mishi ayyuka iri daban-daban na sharhohi yana da sharhohi sun fi guda ashirin kala daban-daban masu faɗi da takaitattu da matsakaita daga cikin wanda zamu iya ambato anan akwai sharhi na Abu Tayyib At-Tabari wanda ya rasu shekara ta 445 ya mishi sharhi haka akwai Ali ibn Isa Ash-Shafi'i rasuwarsa shekara ta 750 shi ma ya mai sharhi akwai Abu Hamid Al-Marwazi wanda ya rasu a karni na hudu shi ma ya mishi sharhi akwai Ibn Adlan Al-Kattani akwai Yahya ibn Muhammad al-Haddadi wanda ya rasa shekara ta 781 duk wannan sun mai sharhi akwai wanda suka mai da shi waƙe irin Abu Raja al-Iswani da makamantan su sun mai da shi waƙe littafin muktasar na Muzani kenan to wannan kenan game da asalin littafin to littafin al-Baihaqi din nan bari mu ji wasu maganganu da malamai suka faɗa game da yaban shi ko girmama shi ga sanan malam ya kawo mana wasu daga ciki za mu karanta kaɗan daga ciki ga shi ne yake cewa ja a fi risalatul mustatarfa ilkattani ƙauluhu a sunan sugura lilbai haƙi fi mujalladai wal kubra fi ashari mujalladati al kubra ya ce ana buga ta a mujalladai goma wahuma ala tartibi muktasar muzani lam yusannaf fil islami mithlahuma a musulunci kakab ba irinsu ba wal kubra ita babbar موسوئية مستوئبة لأكثر أحاديث الأحكام هذا ما قال تاتترو دا داما daga cikin hadisan hukunce hukunce hadisan hukunce hukunce wal kattani fi qawli hadha inna ma yu'akkidu qawla alladhina sabaquhu bi sha'ni hadha alkitab aljalil wannan magana ta kattani tana ƙara ƙarfin maganganun mutanen da suka gabata ne daga cikin su akwai wani faqad qala al-imam ibn salah ولا يخدعن طالب العلم عن كتاب السنن الكبير للبيهقي yace kada malam dalibi ya sake yayi watsi yayi sawarwari da littafin sunan al-kabir na baihaqi fa inna musa ibn salahi la na'lamu mithlahu fi babi ba mu san irin shi ba a babin tattara hadisai na ahkam wa qala subki am musnad al-kabir fama sunnifa fi ilmi al-hadith mithluhu tahziban wa tartiban wa jauda babu littafi irin shi na ilimin hadisi wanda aka tace aka tsara aka inganta wa qala sakhawi kitabu sunan lil hafiz al bayhaqi istaw'aba akthar ahadith al ahkam la na'lamu kama qala ibn salah fi babihi mithla yace ba mu san irin shi malam yace tilka babu aqwalil ulama allati tubayyinu makanatal kitabi wannan na daga cikin maganganun malamai da ke bayyana matsalin littafin na daga cikin malamai da ke bayyana matsalin littafin ina fata muna ganewa to jama'a wannan kenan game da matsayin littafin mu san darajar shi mu san kuma me muke karantawa to akwai malamai da suka yi aiki game da littafin kafin mu je da nisa wanda suka yi aiki game da littafin as-sunan al-kubra ko as-sunan al-kabir a sahun gaban su akwai wancan malamin da muka ambata wanda aka fi sani da suna ibnu turkumani ibn turkumani sunan shi ala'uddin ali ibn usman almaridini wannan wani malami ne wanda yake jikakken malami wanda ilimi ya jika shi sosai ya rushe ka ta 750 cif littafin shine aljauharun naqi fi radd ala albayhaqi wanda ana buga shi tare da asalin sunan din irin na da wanda zaka ga mai hashiya din zaka ganshi a gefe ko a ƙasa wasu suna buga shi daga baya a ƙasa ana hadisan da ke sama da maganganun da ya shi kuma a ƙasa wannan malami shi ya yi ƙoƙarin cin gyararraki ne na abubuwan da yake ganin kurakurai a littafin ko wanda suka saba mazhabin shi domin shi ba hanafi bayaki kuma ba shafi'i ne to da haka akwai abubuwan da sun saba mazhabin shi akwai maganganu akan ilal da ilmun rijal akwai maganganu akan ittirabat ko tarjihat ko masail fiqhiyya waɗanda ake da sabani akan su duka akwai shine al-jawhar an-naqiy fi ar-radd 'ala al-bayhaqi sai al-imamu az-zahabi al-imamu az-zahabi kamar yadda yake faɗa da bakin sa yake cewa littafin sunan kubra na baihaqi min al-kutub allati admana ala qira'atiha yana daga cikin tafan da ya zama ya zama shi mudminun ya zama addicted ya jarabtu da karanta littafin yana karanta shi ya kai ya kawo ya kai ya kawo zaka shi kuma ya mushi al-muhazzab fi ikhtisari as-sunan al-kabir lil bayhaqi abin da yayi shine cire dogayen isnadojin yana barin isnadin daga iya inda za a san makharajul hadith iya daidai inda su bukhari ko su abu dawuda suka dauko daga makarantun ko mun gane sai ya cire akalla mutum uku hudu wata rana sannan kuma yana magana akan isnadoji don baya zahabi baya wuce isnadi bai magana akan shi sai dai in ya inganta ko kuma an dai samu wani yanayi baya cikin nishadi yana magana akan mazaje yana magana akan isnadoji da magana takaitacciya ga mamiya wanda ke nuna ilimi mai zurfi irin nashi da aka sani wannan shi ba za ka ga ana buga shi muna nan da shi a maktabar mu ta makarantar nan shi wannan al-muhazzab an buga shi shi ma a cikin mujalladi goma al-muhazzab a fi fi ikhtisari asnan al-kabir na baihaqi mujalladi goma ne kamar da aka sani zahabi rasuwarsa shika ta 700 ne da 48 bana ji akwai anan wanda bai san wannan karatun ba game da zahabi ko malamin mu ne na makarantar nan sosai da sosai kullum muna tare da shi Allah ya gafarta mishi to sannan akwai shugaban malamai da suka kware akan az-zawaid shine al-busiri al-imam al-busiri wanda ya rasu shika ta 840 mun sha faɗa ƙarin ne wato sa'a ne ga ibnu hajar dukansu ɗaliban abdulkarim iraki ne da shi da ibnu hajar da ibnu tagri bardi suna nan da yawa haka ya zaunar da su ya karantar da su wasu sun shekara ya fi goma sha biyar a hannun iraki yana gogar da su da ya rasu sai suka zama dukkaninsu bijiman malamai ne to shi wannan abin nan ya yake ce mashi shihabuddin busiri shi ya fi kwarewa akan zawa'id haka ce zawa'id shi wata hikima ce da malaman hadisi suke wajen tantance hadisai an ɗauki bukhari da muslim a matsayin umda wani lokaci kuma sai a ƙara da sa'ir kutubul arba'a a matsayin umda to sai a nemi hadisai waɗanda wasu malamai suka ruwaito waɗanda ba sa cikin waɗannan littafan kamar yadda ibnu hajar yake da abin nan abin nan ithaful mahara bi zawaidin ashara ibnu hazir ne na aiki da shi wannan malamin yana da zawaid na ibnu maja al-kutub sitta yana da zawaid na muwatta kamar yadda wannan malamin namu salih ibnu ahmad ash-shami shi ma ka abin da ya kware kina a wannan zamanin kuma da ibtikar wanda har wancan ma busiri bai kawo shi ba sanin hadisai waɗanda suna cikin sunan kubra ta bai haƙi babu su a Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah sune waɗannan da zamu karanta yanzu wato zai baka saukin kaiwa ga hadisan da sanin ina aka fuskanta to akwai littafin da shi wancan malami yayi al-Busiri shine abin nan me yake da suna Fawaidul Muntaqi li Zawaidil Baihaqi Fawaidul Muntaqi fa'idojin da mai tacewa ya gano da zawa'idin bai haƙi alal kutubu sita da aka shi ya riga wannan yi amma shi wannan salih shami nashi na da fa'ida ta fuskar sake wa littafin tartib domin bai haƙi na da wata ɗabi'a ta sanya hadisai inda ba a tsammanin su shi ma yana da wannan ɗabi'ar alal misali kamar da wannan malamin yake abata a cikin mukaddima an ka duba shafi na sha uku ya ce akwai inda yake cewa innahu wada'a kathiran min ahadith khasa'is ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa shama'ili fi wa shama'ili fi awwal kitabin nikah hadisan da suka shafi shama'il muhammadiyya da khasa'is sai saka su kuma a farkon babukan aure wadhalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam kanahu ba'd al-khasa'is bi sha'anin nikah kamar yana maka ishara akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wasu khasa'is in aka zo magana akan aure sannan ya saka fi abwabil hadara adkhala ahadithal birri was-sila hadisan wato zumunci da sada zumunci ya kawo su a farkon bayani akan habana wa zai rike da idan an rabu dan ya nuna ma ƴaƴan cewa to ko fa wanda bai rike ka ba uwa ko uba yana da haƙƙin sada zumunci da shi ko danginsa sannan a cikin kitabu adabul qadi ya shigar da hadisai na al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar dan nuni zuwa ga cewa wannan aikin alƙali ne sannan a cikin kitabu shahadat ya shigar da ahadisu makarimul akhlaq dan ya nuna cewa wanda za su bada shaida dole su zama mutanen kirki haka a cikin kitabul hudud ya shigar da hadisai na al-istizan dan nuni zuwa ga cewa akwai abin da mutum zai yi kamar laifi ba laifi bane saboda wurin shigansa ne misali to in aka ba hadisan a haka misali aka basu a haka nan to akwai hadisan da zaka sha wahala kafin ka kai su ga mai bincike zaka sai ya dinga daukan su yana mai da su inda yake gani ya dace da su ya raba shi zuwa yadda za su samu yanayi mai kyau wajen a iya riskar su ba tare da iskaliya mai yawa ba to wannan ke to al-imamu a al-imamu baihaqi sorry al-imamu zahabi a cikin tarjumar baihaqi har yanzu muna magana akan muhimmancin littafin da matsayin shi al-imamu al-imamu az-zahabi a cikin tarjumar da yawa baihaqi ya kawo wata magana mai ban sha'awa da nake so in karanta mana duk da mafarki ne amma isti'nasa wani mutum mai suna Muhammad sorry Muhammad ibn Abdul Aziz al-Marwazi shine yake bada labarin cewa رأيت في المنام كأن تابوتا على في السماء يعلوه نور فقلت ما هذا قيل هذه تصانيف البيهقي wani mutum ne ya mafarki ya ga wani akwati an yi sama da shi akwatin kuma wani haske na bin shi sai tambaya yace wannan kuma me sai aka ce mashi wannan hadhihi tasaniful baihaqi littafan baihaqi ne suka za su samu ɗaukaka da daraja da haske kowa ya ji labarinsu zabi sai yake cewa qultu hadhihi ru'ya haqqin wannan mafarki ne na gaskiya fatasaniful baihaqi azimatul qadari ghaziratul fawaid qalla man jawwada tawalifahu mithlu al-imam abi bakr yace wannan mafarki ne na gaskiya littafan baihaqi babu shakka littafai ne masu girman daraja masu matsukar fa'ida kaɗan ne mutanen da suka tsaya suka tace hadisansu sorry littafansu irin yadda bai haƙi ya yi fayan bagaili la'alimi an yi atani ya bi haƙula lalle ya dace ga malami ya ba da muhimmanci da waɗannan littafai lasiyama sunanahul kabir musamman a sunanul kabir ɗinnan da muke magana a kai a wani waje kuma sai zahabi yake cewa akwai littafai guda hudu waɗanda bai yiwa mutum ya zama malami wanda zai iya karantarwa ya ba da fatawa ya shiga cikin sarƙaƙiyar maganganu na ilimi alhalin kuma ba shi da wato masaniya game da littafan da abin da ke cikin su ya lissafa wannan littafai guda hudu wanda wasu malamai kafin shi sun ambaci sun ambaci abu da su ambata shi kuma sai ya ƙara daga cikin su akwai littafin al-mughni na ibnu qudamah al-maqdis wanda littafi ne babba a cikin fiqh na hanabila daga ciki akwai littafin abin nan at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asali na ibnu abdul barri kaga shi kuma littafi ne muhimmi a mazhabin malikiya daga cikin su akwai wannan littafi na as-sunan al-kubra ko as-sunan al-kabir na al-imam al-baihaqi sai kuma wannan sai kuma littafin al-muhalla na ibnu hazmi kaga shi kuma kamar ka ce wato wanda ba ruwan shi da wani mazhabi kenan shi zaman kanshi yake a mazhabanci yace to wannan littafai lalle ya zama wajibi ga duk wanda yake son ya malanta to ya zama ya karanta su saboda a cikin su zaka tarar da maganganu na tahqiqi game da mas'aloli da hujjojin mas'alolin a alqur'ani da sunna da aikin magabata mu da muke tutiya cewa muna bin tafarkin magabata ba za mu fahimce shi dalla dalla game da ibadoji da mu'amaloli da ayyuka da ladubba ba ba tare da komawa zuwa ga waɗannan littafan ba da ire-irensu ƙari a kansu kuma waɗanda wajibi ne ahlus suna su ba su muhimmanci su da littafan musannafat musannab na abdurrazzaq as-sanani musannab na ibnu abi shayba da littafin muwadda ta ta ainihin wato malik wannan littafan su ne zaka same su wato kaman wata farfajiya ce da zaka koyi abinda asali ake ce matafarkin salaf game da addini game da wato ibada game da fiqh wato abin nan a bisa a bisa abin nan wato zan ce kenan fi muqabili littafan aqida da aka sani saboda galibi littafan aqida na salaf galibi mutane sun san su amma littafan fiqhun salaf to akwai karancin kulawa da su daga cikin abin da watakila yasa aka samu karancin kulawa da su saboda galibin su mutawwalat suna da yawa mu kuma yanzu zamanin kasala ne muke fama da shi muna rayuwa ne a zamanin kasala magana gaskiya da haka shi sa yanzu ma muka zaɓi cewa bari mu bi mai mai abin nan average din mujalladi uku ne daga nan da inda zamu shekara uku biyu muna yi ba mu mutu ba za mu dan samu abin da muka samu amma muka dauko mai goma nan wani daga an fara ina zai guda yi ba za ba za kai labari ba wanda ya karanta mujalladi goma yanzu sai wanda Allah ya jarabce shi da karatun amma galibin mutane ba su iya karanta irin waɗannan mujalladat din da yawa ba to sai ya zamana abu da yawa wanda muke buƙatar mu sani suna cikin daban kowa mu sani ba abu da yawa ran da wani je karanta ya zo ya faɗa sai mai ta mamaki kuma littafin ga su nan muna tare da su kullum ina fata mun gane wannan da haka wannan karatun karatu ne namu na ɗalibai jama'a ba wai karatu ne irin na yaɗawa wa kowa ba da haka za mu tafi ne a guje ma ba irin da ake yin karatu wai a dinga a dinga tataɓurza ba a tafiya za mu yi ta yi kawai saboda in dai dan larabcin ne kowa zai karanta ya sani ai ya fassara ko to wannan kenan to abu na gaba shine a menene ke cikin littafin na al-Imam al-Baihaqi wani irin wannan littafi nashi me abin da ke cikin shi menene abin da ke cikin shi na ainihin wato babuka da da da da tsare-tsare a kamar da muka faɗa dai littafin yafi kama da littafi na ahadithul ahkam fiye da mujarrad littafi na as-sunan in muka dauki fassara ko ma'ana gama gari ma'ana a al'adance wadda malaman hadithi ke baiwa littafi mai suna sunan to littafin bai haƙi faɗin shi ya wuce irin wannan sunan ɗin ya wuce haka shi sa sai ka kwatanta shi da littattafan ahadisul ahkam mafi karancin su ko ɗan ƙanƙanin su shine littafi kamar bulugul maram to shi wannan irin tsarin bulugul maram ne amma babba sosai wato wanda zai dinga kawo maka babukan fiqhu yana faɗa maka kuma hadisai da suke goyon bayan wannan mas'ala mamul bayhaqi ya rattaba shi kamar yadda muka ce a bisa salon muktasar na muzani amma shi wannan malamin da yazo ya canza mishi zibi ya canza mai zibi sai mai da shi farko ya kira su da suna maqasid kamar da za a ce chapter kenan ko babi ko fasali akwai maqsad na wato al-aqida akwai kuma shine al-maqsadul awwal akwai maqsadi na al'ilmu wa masadiruhu shi ne al-maqsadu thani sai kuma al'ibadat wanda a cikin ibadat ɗin ya ambaci hada jihadi da al'aiman wal nuzur da ya kira su a cikin ibadoji abu na gaba sai kuma ahkamul usra abinda shafi aure da saki daga nan kuma sai alhajat ad-daruriyya wato irin su abinci da abin sha da sutura da wurin zama da magani ya haɗa su a wuri guda su ne al-maqsadul khamis abinda shafi hukuncen-hukuncen musulunci game da abinci da abin sha me ya halasta me ya haramta ya ake ci ya ake sha sutura me ya halasta me ya haramta wurin zama da magani tibbu na sunna sannan kuma sai mu'amalat su ne kasuwanci cinikayya bashi makwabtaka zumunci da sauransu sannan kuma sai al'imama shugabanci wa shu'ulul hukumi da abin da shafi wato shugabanci a ciki ya magana akan alƙalanci da kuma tsaida haddoji ga wanda ya taɓa wani haddi na Allah sai kuma maksadi na gaba wanda shine asamin bayani akan hadisai na akhlaq wal adab daga nan kuma sai maksadi na tara wanda yake magana akan tarihi da sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shama'il dinsa da kuma manaqibus sahaba sannan sai al'ashir wanda shi ne kuma na ƙarshe alfitan a azan Allah minha fitintunu da ƙarshen duniya da rigingimu da za su biyo baya wannan ke to a yakan kawo ta'alikat waɗanda suka shafi wato maganganun da waɗancan malaman guda biyu suka yi ibnu turkumani da shi da al-zahabi da aka zaka gansu da yawa a cikin littafin abu na gaba shine mai kokarin mu fahimci me yake nufi da zawaid duk da abu ne wanda yake ba sabo ba shi ma a wurinmu in an ce zawa'id to me ake nufi da su abinda ake nufi shine kamar yadda na ambata a farko littafin al-Imam al-Bukhari da Muslim da kuma Asnul Arba wanda sune Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wadannan tafan sune asali game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kashi 80 bisa 100 na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka same su a nan wurin kamar yadda su yake cewa lam yafutil khamsata illa an-nadhir lam yafutil khamsata illa an-nadhir babu abin da ya kubuce ma biyar din nan banda ma ibnu maja illan nadhiru sai dan kadan in in in in ka iya itqanun su bukhari muslim abu daud tirmidhi da nasa'i to zaka samu akalla kashi 70 zuwa 80 na hadisai ingantattu insha Allah zaka buta kansu abin da ya kubuce musu kadan ne ma'ana abin da zaka samu a cikin sunan na sa'id ibn mansur sunan na shi bai haƙi sunanta ta ainihin wato darimi ta daru kutuni musannaf na ibn abi shaiba na abdurrazzaq littafin ainihin wato al-ma'ajimu thalasa ta ta tabarani dukkan su zaka samu akwai maimai da yawa na hadisan da ke cikin sahih bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i ta yi ka samu wasu fawaid na wasu kalmomi da wasu isnadoji da wasu tafsilat da babu a cikin waɗancan amma za ka ga usul na hadisan akwai su to bayan wannan maimai din za kuma ka samu abin da babu a ciki to shine zawaid din zaid ala tilkal kutub to a cikin zaidin nan akwai abin da ya inganta akwai abin da bai inganta ba domin galibin waɗannan malamai su ba sa tacewa ba tacewa suka nufata ba to kuma inda jahilcin mutane ke zuwa ke wai su mutane tsammaninsu idan malamin hadisi ya kawo hadisi a cikin littafinsa to yana nufin kawai wannan hadisin ka je ka ci gaba da aiki da shi ko kai imani da shi annabi ne ya faɗa ba haka suke nufi ba sallallahu alaihi wasallam ba haka suke nufi ba wanda bai san harkar su bane dai musu wannan mummunan zaton su suna nufin ne wannan magana da suka kawo maka to suna yin magana ne da ire-iren su wanda suke gane yaran ka duba ka gani suna ce maka ga kaga wannan magana eh to bata inganta bane saboda kaza da ke cikin isnadin ko matanin wanda ana sa ran in dai ka isa kanta dafin to kana kallon shi yana kallon ka idan ko baka isa ka karanta baka je karanta to ka shiga fitina ne wanda ba ba sabga ka bace daga sai ka tsara cewa to yanzu kai ka yadda da wannan abin da yazo a cikin zafi kaza to ai shi ma wanda ya kawo ba ya yadda bane ai shi kanshi wanda ya kawo ba ya kawo ne saboda ya yadda ba aya ya kawo ne dan ya gaya maka cewa abin ga inda yake dan me yasa suke littafi har na hadisan ƙarya zalla mawdu'atul kubra na ibn al-jawzi fawaidul majmu'a ga sunan da yawa littafai silsilar da'ifa wal wal mawdu'a duk suna ga maka cewa wato waɗannan hadisan ba su ba su tabbata ba kuma shi malamin hadisi in hadisi bai tabbata ba ba ruwan shi da zakin da ke cikin shi shi gayarsa kawai abu ya tabbata ya aiki da shi in bai tabbata ba ko da yana goyon bayan son zuciyar shi to baya san shi haka malaman hadisi suke inda abun nasu akwai son zuciya za su iya ɓoye wani abu da bai inganta ba yadda misali mu a harkokinmu na rayuwa a kasuwancinmu ko a siyasa ko a wata harkar za mu ce to a ɓoye wani abu a yi munafurci ko ka a bari a sani duk ba muna yin haka ba akwai wani abu da za mu haɗa baki mu mutane gama gari ba za mu so a sani ba in za ka aure da wani ya akwai abin da za ka yi ɓoye mushi in za ka sayo da wani abu ko za ka siya akwai dabarar da za ka yi mushi kowa yau duk muna yi ko ko da ta halasta ko ta halasta ba ita ce damuwa amma dai domin mu cimma burin da muke so mu cimmawa to malama hadisi shi babu ruwan shi zaka ga hadisi ne zai goyi bayan abin da yake so ya tabbatar amma zai ci maka bai inganta ba kawai saboda shi burin shi kawai a tabbatar da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a kore mishi duk wani datti kuma saboda ya san hukuncin abin da annabi ya faɗa game da wanda ya yi karas da maganar da ba ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan wuta ne to ya zai wasa da wannan hukunci su don haka waɗannan littafan da suke sun ɗoru akan waɗannan biyar ɗin suna da zawa'id suna da ƙare-ƙaren hadisai da ake samu wannan shine ma'anar zawa'id abin da ya ƙaru akan hadisan can a nan makaranta ana karanta da waɗannan littafai ummatu ɗin bukhari da muslim dukkanin su man dawudi na karantar da su allah ya saka mashi alkhairi wanda ya ci gaba daga inda malam ya tsaya akwai sauran littafan su ma suna kan layi to da haka muka ga dacewa tunda wannan shi ma yana cikin syllabus babu laifi a ɗauko shi shi ma ana karantar da waɗancan ɗin kuma ana karanta waɗannan ɗin kisa nake ce muku a hadisan ba wai za mu dinga musu wani ƙwaƙudu ba ne ba sai wanda ya zama na dole abinda za mu bi shi ne za mu yi ƙoƙarin riskar matanonin ne mu karanta su mai sharhin su takaitattu idan suna da wasu fawa'idu mu fitar inda yake da mas'ala ta hadisi mai rauni ko ta qadiya akan isnadi zamu koma zuwa ga malamai masana wannan abun mu ji me suka ce inda akwai wasu masail na fiqhu musamman masail inda ba saba jin su ba ko kuma zaka ji masail na fiqhu da yawa wanda suka saba abin da ka sani da yawan yawa zaka yi mamaki dan in ma ba dan nan makaranta ce wadda ta makaranta ta yan makaranta galibin ɗalibai ne ba to watakila wata na sai an yi fada ana kan tattafin idan a cikin wato gama garin mutane ne waɗanda watin ba su saba da su tolerating sabon abu ba wata na sai an yi fada don dai misali akwai mas'ala yanzu a nan a cikin sunan kubra ta bai haƙi zan iya misali ɗaya da zan iya tunawa shine game da cewa ranar idi ana yin nafula haka mun saba da cewa ba a yin nafula ranar idi duk kowa ya je kawai sai dai ne muri ya zauna a jira liman ko to bai haƙi zai kawo maka nasoshi da suke tabbatar cewa ana yin nafila ranar sallar idi kaga wannan zai zama garibi kuma karatu ne a cikin karatun salaf kuma daidai ne to zaka ji irin su da yawa zaka ji karatu akan a misali cewa mun saba mu nan yanzu idan an yi tahiya idan an zo tashi tafiya raka'a ta uku dogar hannu muke ko zaka ji bai haƙi zai ruwaito maka hadisi daga sahabbai wanda suke ganin cewa yin haka inda mutum ba tsoho ba ne to lalaci ce sai ka dogara hannu za ka tashi misali muku mun karanta mun sha karantawa da shi muke aiki ko to kaga irin wannan suna bukatan in an zo kansu sai an yi tarjihin to me me hujjojin waɗannan me hujjojin waɗancan daga daga cikin amfani da irin waɗannan shi ne za su kwance ma kai a matsayin wato kanka mugulaki ne akan fatawa ɗaya kawai ka sani zai nuna maka to ga fatawoyin waɗanda ba irin waɗannan ba sannan zai raba ka da zafin kai wanda galibin usadai muke fama da shi zafin kai in the sense that fatawar da ka sani ita kaɗai ce fatawa kuma ba ka so ka ji wata sai ita to ba a yin ilimi da haka ba a yin ilimi da haka zama tsakani da Allah wannan yana daga cikin al'adar ustazanmu tun fiye da shekara ashirin hatta kai malamin da ka faɗa mashi fatawar ran da ka gano wata fatawa ba haka ba ko da kai iliminka ya kai ka gane ka faɗa amma kana jin tsoron faɗawa ɗalibanka musamman ɗalibai ustadai saboda da next ko za su fara tuhuma ka to ya kai da ka gaya mana kaza ku ka ce mana kaza da yanzu kuma kun ce ba haka ba kaga wannan akwai wato duhun kai a ciki da da muka gaya muku ai ba mun ce muku iyaka karatu ba kenan mun ce muku iya abin da muka gano kenan kuma saboda amanar ilimi muka gano ba haka ba ya zama wajibi kuma ga muku cewa yanzu kuma kaza ne dan me yasa da nasara zai ce a sha magani kaza wani lokaci kuma sai ce wannan maganin yanzu an daina amfani da shi bincike yanda cewa ba shi ya kamata a sha ba kuma duk sai mu yadda mu sha ba wanda zai tuhumi pizza ko m am wa ake ce mata ce to dan me za ku ce mana da mu sha kaza yanzu ku ce ba haka ba wanda zai tuhume su to amma malami yanzu zai zo ya fatawa a san da yake fatawan nan iya abin da ya sani kenan kuma daidai ne tunda abin da ya sani kenan wata rana sai Allah ya buɗa mishi wani bincike ko ne sanashe da shi wani sabon ilimi da ya ɗoru akan wancan in ya zo ya faɗa sai a ce ya yi tanakudi ce da ya ce kaza yanzu kuma ya ce kaza haka jahilai suke ma malamai da haka za ga malaman har suna jin nauyin su faɗo na abu samu saboda su tsira da mutuncinsu jama'a dole ka ba su uzuri to a cikin littafin nan na bai haƙi daga cikin fawaid ɗinsa za ka ji ilmomi waɗanda kana iya ka kira sababbi a wajen katin da baka san su ba za ka ji kuma wasu maganganu da kake tunanin iyakar karatu kenan za ka ji ashe akwai ƙarin karatu game da su wannan game da sallah game da azumi game da zakka da aikin haji da sauransu da haka nake wa kaina wasici da sauran 'yan uwa cewa lalle lalle mai ƙoƙari mu dinga nazarta da karanta ire-iren waɗannan littafan da irin waɗancan da na ambata don za ka ji abubuwa iri-iri a cikin ilimi waɗanda da ka kulla kanka ba ka ji su ba to wannan kuma na daga cikin albarkar littafan malaman farko malaman ƙarshe sun yi abin da za su iya kuma sun yi ƙoƙari amma su ma daga can suke ɗaukowa to in za ka iya ɗaukowa daga inda suke za ka ga cewa ashe sun bar abu da yawa wanda kai kana buƙatar shi su za su ɗauko abin da sanda suke ɗauko za su ɗauko abin da a tunaninsu wannan zai amfani kuma zai wadatar yes zai amfani kuma zai wadatar to amma hala wani yana da buƙata fiye da wannan amfanin kwatankwacin baƙo ne zai zo gidanka sai ka ɗibo mashi abincin sai a riga a saka a plate ko a saka cokali kana nufin to in ka ci iya wannan shi kenan babu ƙari amma wanda ka kawo mashi kula abincin gaba ɗaya ka aje mai ka aje mashi sabin spoons ga kulan miya ga ta abinci ga ta ruwa to kaga kana nufin ya ci iya ce shi kenan ko mun gane da ka shi zai iya ci plate ya ƙara ya ƙara kuma wannan ya zo a sunna cewa za ka ba mutum abinci ka ba shi fiye da wanda zai iya bukata don kai ya ji nauyin cewa a ƙara mu musamman dangin fulani kaga ba da za ya faɗa haka ko yawa malamai sun fitar da wannan daga cikin wani hadisi na cikin sayin muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je wannan gonar ta mutumin nan suka je shi da sayyidina Abubakar da Umar suka sha ruwan dadi suka ci dabino domin da ya tashi zuwa ya cizgo nono guda na dabinon kawai zo ya aje musu wanda ya fi karfin cin su to shine sai malamai suka ce yana daga cikin sunna an kai bako ka kawo mishi abinci fiye da abin da zai bukata ma'ana kanka sako mai a kwano ko plate kawai ko take away irin yadda muke nan saboda tsabar ruwa kawai a ba mutum take away guda daya a wajen walima eh a bar shi ya bubu fet mana ya ci iya sarran shi don wani daga nan ba zai ƙara samun ba kuma sai wani azumin ko wata sallah kisa abu huraira da ya samu nonon nan ko ya ce na sha na sha na sha har sai da na ji babu wuri annabi ya ce ƙara ya ce la ajidu lahu makana ya ka ce to saboda ko dai saboda nono abinci ne mai wanda yake mai laushi da sauƙin digestion da haka baya cikin abin da yake ba a so a cika ciki da shi ko kuma saboda abu hurera talaka ne mai kwana masallaci ustazi ne ba kulle yake samun abinci wadatacce ba da haka wanda bai samun abinci wadatacce kullum ran da ya samu to yi kokari ka ci mai yawa don ka dinga tunawa sosai cewa ka ci mai yawa mun gani kuma eh da abu hurera kaga har annabi ya mutu a talakan shi yake ba yi da gida ba yi da kowa to da ka shi sa wata rana ma da yunwa yake kwana to kaga irin wannan dole ka kira su walima to dole ka sa extra kai alhaji din ka kira mutane ustazai da talakawa walima to kaza ya kamata ka dinga ba kowa guda guda dan ba komai bane a wajen ka kuma zai tafi sai a sami wata alida ce tafi da wannan yes kuma za ka samu lada ciyarwa na daga cikin ayyuka na shiga aljanna wanda mutane ba sa yi in ka je maka ka ga da suke ci da mutane abinci sai ka ji tsoro wallahi su suna da irin wannan tarihin na larabawa na da amma mu na yanzu sai wani ba za ka taɓa jin irin kala abincin gidan shi ba kuma attajiri ne kuma talakawa na kewaye da shi dole su dinga jin haushinka dole su ga gidanka na gobara ma su dinga yawwa alhamdulillah sai su ma shari su ce baka zakka a zaka talakawa suke da zaran an yi gobara sai su ce ba a zakka wannan sharri ne da ƙarya dan ta yi ma wani bai da dukiyar zakka irin gobara da ake a kasuwa kowa ne ke da dukiyar zakka a kasuwa amma gobara ta cinye mishi a ina ka samu hujja cewa in ba a zaka abin nan tana kona wuta na kona dukiya wannan shari ne kawai namu na talakawa da ba ma san masu kuɗi ka san talaka yana bala'in jawo shi mai kuɗi duk kamar yana ci da hakkin shi ne eh a ce a ce yankan kai ne a ce ayi kuɗin gwamnati ne yanzu kuma a ce informa ne na kidnapper ai ta musu shari masu kuɗi kuma zuwa suke su nemi kuɗin su mu kuma na ta bacci muna ta bacci yanzu kai wannan nan yana baccin rana yanzu an yi la'asar bai tashi ba shi kuma mai kudi yana hanya yana hanyar lagos ko abba ya tafi sauro kaya ya za a yi ku zama daya ba zai yiwu ba eh ba zai yiwu ba kamar wanda ya tafi filin kwallo ne wani ya tafi makaranta har da qur'ani kaga ba su zama daya ba la yastawiya ni masala sai daga baya in kaga ya zama Allah rama ka ce yaushe karatu kana can kana buge bugen iskar ka kana kana faduwa kana tashi cikin kura Allah shi kyauta so da haka wannan a takaice shine ma'anan az-zawaid mun zabi mu bi wannan littafi ne na shimalan Ahmad ibn Salih ibn Ahmad Ash-Shami saboda dadin hulɗar shi da kuma takaitawarsa da kuma kyakkyawan zubin sa shi sa muka zabe shi amma zamu dinga kiran karatun da suna as-sunanul kabir ko al-kubra duk wanda muka faɗa ba za mu lazanci kwaya ɗaya ba saboda duk ana faɗi din eh sannan kuma insha Allah za mu dinga yin shi kamar yadda muka muka ambata so daya a cikin sati hudu kenan zaka yanzu a fasul shekul albani na usul muna da darussa kala hudu wanda muka saba waɗancan da muke musu lamba wanda mun kai na 170 da kuma ladabi da biyayya wanda muka yi last week sai kuma wannan na zawaidu sunan al-kubra na al-baihaqi haka zamu dinga jera su insha Allah a cikin waɗancan abubuwan da suke tafai da yawa kamar da muka saba duk sanda wani littafi ya kare in muka ga maslahar mu sake sa wani a madadin shi to muna da su a cikin burgamu littafan da muke so mu karanta haka zamu ta yin su kadan kadan kadan ila an yarsa Allahu al-ardha wa man 'alayha ba ba sauri muke yi ba ba gaggawa muke wannan karatukan ba mu da ran da zamu gama sai ran da muka mutu kawai wannan shine sunnar rayuwa kamar yadda dan kasuwa bai da ran da zai gama kasuwanci sai ya mutu ma'aikacin gwamnati shine yake da shekarun aikin gwamnati ya ritaya ya zo ya ci gaba da rayuwarsa ko hutawarsa ko cin alfanun abin da ya tara ko ya samu amma mu ustazai ba mu da wannan lokacin za mu ci gaba da yi ne kawai sai da Allah ya yi da mu muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sa dan shi muke kuma ya karba mana kuma ya gafarta mana zunubanmu kuma ya sanya mana albarka a cikin abin da muke karantawa Allah ya gafarta wa malam albani da ya kafa wannan makaranta ya asasa wannan alkhairi Allah ya kai masa ladan shi na irin wannan ainihin aiki da yayi na wakafi da sauran malamanmu da suka gabace mu Allah kuma ya samu mu cika da imani Allah ya gafarta wa iyayenmu da ƴan uwanmu da sauran musulmi za mu saurara anan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi